DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 shida Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka sauta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan barkanmu da yau ranar Alhamis 24 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron kolin da a da aka shirya za a yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ran 12 ga watan Yunin wannan shekara. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son a yi wa manufofin gwamnatinsa na ba da tallafi ga kasashen duniya kwaskwarima. To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa rundunar sojan saman Najeriya na ci gaba da kai sabon farmaki mai taken Operation Thunder Strike. Lallai zai taimaka da kokarin da ake saboda a tabbatar da cewa an kare rayukan mutane kuma an tabbatar da tsaro ga jama'an Najeriya. Hukumar EFCC ta gurfanar da Malam Ibrahim shekaru da wasu tsaffin ministocin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan su biyu. bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin bangarorin biyu kotun karkashin jagorancin justice zainab abubakar ta ba da belin mutanen uku bisa sharɗan cewa su ya kawo mai tsaya masa haka kuma za mu ji nasihar ramadan daga bakin sheikh muhammad ruwar muhammad sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email sai kuma shirin bango da jimmai ali za ta shigo mana da shi amma duk waɗannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron kolin da a da aka shirya za a yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ran 12 ga watan Yunin wannan shekara. A cikin wata wasikar da fadarsa ta White House ta sako a yau, Trump ya ce a bisa la'akari da irin matsanancin fushi da tsokana da ka nuna a cikin bayananka na baya-bayan nan, ina ganin bai dace mai wannan taron da aka daɗe ana shiryawa ba. soke taron na zuwa ne a daidai lokacin da koriya ta arewa din ke ba da sanarwar rufe sansanin gwajin makamanta na nukiliya na pungiri a yau alhamis domin nuna cewa da gaske take game da kudurinta na dakatar da shirinta na kera makaman nukiliya kafin taron kolin da a da aka shirya yi tsakanin shugabannin koriya ta arewa da amurka gwamnatin koriya ta arewa ta yaba da matakin da koriya ta arewa ta dauka da kanta da ba da na ba da tilastawa ba na dakatar da shirin makaman nukiliyar Uh, don taimakawa wajen ganin an kulla yarjejeniya da amurka domin dakatar da shirin makaman nukiliyar ta kacokan don ita ma a cire mata takunkumi da amurka ta sanya mata tare da kuma tabbatar mata tsaron ƙasarta sai dai kuma duk da yake rufe sansanin gwaje-gwajen shirin nukiliyar kacokan abin yaba ne masu fashin baki na kokwantan watakila ko hakan zai iya hana wa gwamnatin kim jong-un damar iya ci gaba da gwaje-gwajen makamanta na nukiliya a nan gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son a yi wa manufofin gwamnatinsa na ba da tallafi ga kasashen duniya kwaskwarima ta yadda za ta samu hanyar horar da kasashen da ba sa ba ta haɗin kai a ƙoƙarin da take yi na shawo kan kwararowar bakin haure marasa izini zuwa nan amurka shugaban ya ce so yake ya ga an shiga wani yanayi na a duk lokacin da wani bakon haure ya fito daga wata ƙasa amurka za ta zabge wani sashe na kudaden tallafi da take baiwa wannan ƙasar wasu ƙasashen ma ya ce za a sauke tallafin nasu baki ɗayansa sai dai a cikin jawabin da ya yi kan wannan lamarin jiya a wata cibiyar nazarin harkokin tsaron cikin gida da ke New York, Trump bai faɗi sunayen ƙasashen da za a yankewa ba. Haka kuma shugaban na Amurka ya ce ba zai taɓa amincewa da duk wata sabuwar dokar da ta shafi sauya harkokin shige da fice ba idan ba ta haɗa da matakan ƙarfafa hana tsallakowar baƙi a kan iyakar Amurka da Mexico ba. Labaran kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A ta dai gwamnatin Burundi ta ce a shirye take ta janye dakatarwar da ta yi na hana watsa shirye-shiryen manyan kafofin watsa labaran duniya guda biyu na muryar Amurka da BBC. Hukumar sadarwa ta Burundi ce ta ba da sanarwar saka wannan kangin ah, tun kamar makonni uku da suka wuce bayan da ta zargi VOA da BBC da cewa sun gudanar da wasu ayyukan da ta kira na rashin mutunci a cikin labaran da suka bayar musu a masu alaka da yunkurin sauya kundin tsarin mulkin kasar don shugaban kasar ya yi zarce A cikin wasiƙar da ya aika wa shugaban hukumar sadarwar Burundi ɗin Karenga Ramadan mataimakin shugaban hukumar kafofin watsa labaran BBG ta Amurka Jeffrey Trimble ya kare matsayin shirin VOA inda ya bada misalai da wasu labaran da ta yi kan kasar Burundi a cikin watan Afrilun wannan shekara inda ya ce rahotanni biyu da VOA ta yi akan batun kare hakkin bil'adama da wani jawabi na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya duk suna bisa hanya amma ya ce labarin da VOA ta yi akan ganawar da wakilan da wakilan wata kungiya mai zaman kanta da ake kira parsem ta da suka yi yana da rauni Gwamnatin kasar Ukraine ta fito da babbar murya tana musunta wani rahoton da BBC ta bayar da ke cewa wai ta taɓa biyan lauyan shugaban Amurka Donald Trump wato Michael Cohen zunzurutun kuɗi kimanin dala dubu ɗari hudu don ya shirya ganawa tsakanin shi Trump ɗin da shugaban ƙasar ta Ukraine Petro Poroshenko. Fadar White House, fadar shugaban wato fadar shugaba Poroshenko ta bayyana rahoton da cewa ƙarya ce zallarta. Rahoton na BBC ne a cewa ya yi wai Poroshenko ya nemi a haɗa shi taro da Trump ne wani lokaci a shekarar da ta gabata ta 2017. Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Rundunar sojojin saman Najeriya ta kaddamar da sabon hare-hare kan maɓoyar Boko Haram a yankin Arewa maso gabas mai taken Operation Thunder Strike daga Abuja. Ga rahoton Hassan mai na kaina. hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wannan sabon farmaki da take kaiwa ga mayakan na Boko Haram mai take Operation Thunder Strike farmaki ne mai zaman kansa daga farmakin da ake yi a halin yanzu mai take Operation Lafiya Dole. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya shaida min cewar farmakin na da muhimmancin gaske. Da kuma yin hakan lallai zai taimaka da ƙoƙarin da ake saboda a tabbatar da cewa an kare rayukan mutane kuma kuma an tabbatar da tsaro ga jama'an Najeriya. kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya, a cikin wata sanarwa da ya aiko wa sashen Hausa na muryar Amurka ya ce yanzu da ake shiga damina akwai wuraren da dakaruwa ƙasa ba za su iya kaiwa gare su ba dole sai an hada da farmaki daga sama. Air Vice Marshal Adesanya ya ce suna amfani da sabbin jiragen yakin nan samfurin MI-35 wurin kai wannan farmaki a halin yanzu. Kuma babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce amfani da waɗannan jirage yanzu kam kwalliya na biyan kuɗin sabulu. To wannan jirage su ma suna nan uh, jirage ne na yaƙi wanda ake amfani da su dare da rana wanda su ne wannan kashi na biyu da aka kawo Najeriya kenan biyu wanda yanzu haka suna fafatawa a you know, arewa maso gabacin Najeriya uh, mun hana wannan zalunci da kashe-kashen mutane da ake a waɗannan wurare. masanin tsaro aliko yan rashid harun na ganin sojojin saman sun yi farar dabara da kaddamar da wannan operation mai suna thunder strike damina ta sako akwai wuraren da su tankuna da su kuma nigerian army sojojin kasa ba za su iya shiga ba kuma yanzu ka duba waɗannan yan boko haram din suna neman wani wuri ne inda su sojojin kasa ba za su iya shiga ba sai su su zauna a wurin su strategizing zo su su attacking target din su amma yanzu operation thunder strike din da wanda Najeriya air force suka yi launching abu ne mahimmanci saboda su air force ba abun da ya dame su da laka ba abun da ya da ruwa tunda su ta sama ne. A cewar tsohon Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Win Commander Musa Isa Salmanu, wannan sabon farmaki na Operation Thunder Strike ka iya karya lagon mayakan Boko Haram. Shi wannan operation ɗin bambancin shi da wanda aka saba shi ne da akan je kafada da kafada ne sojojin ƙasa na yaƙi Air Force na basu cover ta sama amma wannan Air Force za su je can ciki ne su tabbatar da cewa sun karya karfin abokan gaba a wannan wurin su mayakan boko haram hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria wai ka da kidin mutuwa mai ban tsoro soja kwan da kidin mutuwa mai ban tsoro soja wata ya fitina ita ta wai kun ji arna akai ko akai gayya ta kare amma a hana ko ta lalace soja amma a hana ko ta lalace wannan babban gambo waron bai damun baba kashin makita da ruwa kuma da akai ko akai ya wannan babban gambo waron bai damun baba kashin makita da fada a kai ko Hassan mai na kaina. A yau hukumar EFCC ta gurfanar da jagoran jam'iyyar PDP a jihar Kano da kuma tsaffin ministocin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan guda biyu a gaban babbar kotun tarayyar da ke Kano bisa tuhumarsu da halatta kuɗin haram a yakin neman zaben jam'iyyar na shekara ta 2015. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. jerin laifuka shida ne ake tuhumar malam ibrahim shekaru tsohon ministan ilimi da alhaji aminu bashir wali tsohon ministan lamuran ketare na najeriya da kuma injiniya mansur ahmed tsohon kwamishinan ayyuka na jihar kano zamanin gwamnatin rabi musa kwankwasa ta farko laifukan shida sun shafi yadda aka sarrafa naira miliyan 950 da jam'iyyar pdp ta fitar domin gudanar da yakin neman zaɓe a shekara ta 2015 aka kuma hukumar ta efcc na tuma tsohon gwamnan na kano malam ibrahim shekaru da tsohon minista aminu wali da karɓar naira miliyan 25 kowannensu daga cikin wannan adadin kuɗaɗe yayin da shi kuma hukumar ke tuhumar injiniya Mansir ahmad da amfana da naira miliyan goma baya ga cewa dukkaninsu sun yi tarayya wajen halatta kudin haram da kuma sarrafa su. Bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin bangarorin biyu kotun karkashin jagorancin Justice Zainab Abubakar ta ba da belin mutanen uku bisa sharɗan cewa kowannensu ya kawo mai tsaya masa ma'aikacin gwamnati a matakin tarayya ko kuma jihar Kano wanda bai gaza mukamin darakta ba kuma tilas ne ya mallaki gida ko fili a jihar Kano mai cikakkun takardun gwamnati. haka zalika kotun ta kallafa wa masu belin biyan naira miliyan ɗari akan kowane guda daga cikin waɗanda ake tuhuma a duk lokacin da ya tsallake beli haka zalika yana daga cikin sharaɗin belin waɗanda ake tuhumar su dan kawo kotun fasfunan su na tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje barista johnson ojabana shine ya jagoranci lauyoyin hukumar AFCC. Ya ce za mu shirya shaidu da hujjojinmu domin gabatarwa kotu a ranar fara sauraron shari'ar. Shi kuwa barista samun Ologunalisa wanda ya jagoranci lauyoyi goma masu kare waɗanda ake tuhuma na cewa. The ruling is a good one. The defendants were arraigned and the court has exercised its discretion to grant them bail. ya ce hukunci ne mai kyau an gabatar da waɗanda ake tuhuma kuma kotu ta yi aikinta ta kuma ba da su beli za mu yi ƙoƙarin cika sharaɗan belin. a ƙarshe Justice Zainab Abubakar ta sanya ranar 26 ga watan gobe na Yuni domin fara sauraron shari'ar bayan da aka gudanar da zaman kotun na yau cikin tsauraran matakan tsaro. Yanzu dai tsafin ministocin biyu da tsohon kwamishinan za su ci gaba da kasancewa a hannun hukumar EFCC zuwa lokacin da za su cika sharuɗan belinsu bayan fitar su ne daga harabar kotun. wata gama ta wakana tsakanin magoya bayan su da jami'an tsaro har ma jami'an suka yi harbi da bindiga tare da harba hayaki mai sa hawaye gabanin haka ta faru dai sai da wani rukuni na magoya bayan waɗanda ake tuhumar suka gudanar da sallar neman biyan bukata ta musamman a kan titin zuwa harabar kotun da ke nan kano tuni dai makusanta da magoya bayan waɗanda ake tuhumar ke danganta wannan mataki na hukumar efcc da sha'ani irin na siyasa malam sile ya usile tsohon daraktan labaru ne na tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau wannan siyasa ce sosai kararama siyasa ce kuma ma me yasa abin nan dindini bai taso ba sati biyu da ta wuce saddauna ya fito da takarda ya zai tsaya takarar shugaban kasa sannan kuma ya yi intabiyu da wata gidan eh, talabijin ait inda ya nuna cewa wannan gwamnati a yadda al'ummar Najeriya suke kallanta ta gaza. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Allah kyauta a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Tijjani Tumsa mukaddashin shugaban kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da 'yan Boko Haram suka daidaita zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Sunana Abdullahi Hassan Umar. yawwa tambaya da nake yi a wannan kwamishin din a matsayin mu na mutanen borno da wannan musifa ta daidaita ina jina? eh muna jinka muna jinka yawwa babu wani almuhimmin abu da mutanen wannan yanki suke bukata su gan shi zahiri a ƙasa ke da taimako ta harkar neman abincinsu fannin kiwo kasuwancinmu da harkar noma da ya lalace Yawwa ta wata hanya za mu gumi da ya taimako a wannan kwamishin din domin ci gaban al'ummarmu to ka gama tambayar ka eh na gama tambayata malam tijjani ka ji tambaya wai ta yaya za su samu taimako eh, eh malam abdullahi wato akwai sashe kada kada da za a samu za a iya neman taimako musamman ta hanyar harkar noma da kai magana ko ko ta hanyar kasuwanci ana bukatan ana bukatan misali idan za a yi taimako wa 'yan kasuwa ya zama na suna nan a tsare a cikin wani abu da ake gina operative. ko kuma eh. shi noman ma in za a yi shi akan yi shi ta wannan hanyar. ne amma mafi sauƙi na bukatan wannan taimako muna da ofis a nan maiduguri a maiduguri gra wadda za ka iya samun kai takardanka na bukatar taimako a kowane lokaci sannan ko ka dinga sauraron rediyo in ka saurari rediyo muna da announcement na abubuwa wanda muke shirin zamu yi sannan kuma akwai ƙungiyoyi daban-daban da muke aiki da su ban sani ko kana cikin kowane kungiya wanda take da wannan bukatun don muna halaka da kungiyoyi da dama a maiduguri kuma baka cikin kungiyar wanda ka nema ka zama ɗaya daga ciki saboda yana da wahala a samu mutum ya ɗaya a musu wannan taimako amma tsari da muke da shi ya ya bi ta wajen hanyar noma hanyar kiwo hanyar uh, kasuwanci wanda duk mun tsara kuma mun samu kuɗaɗe mm. Allah da ikon shi na aikatar da wannan abubuwan. To ba mutum na gaba ya yi tambaya ko? Wato tambaya da kuke so na yi wa. Eh ka faɗi sunanka tukuna mala. Ka faɗi sunanka sai ka yi tambayar ka. Malam Muhammad Adam. To. tambaya na shi ne wanda kokari hukumar malam tijjani kimsa take yi domin ta ga ta farfaɗo da yanayin da matasa suke ciki a musamman borosu musamman babban birnin jiha wato maiduguri kenan shi ne tambayar da nake so na yi wa malam tijjani kimsa. to malam tijjani gare ka. to matasa dai abin da muke kunshe da shi da yawa ina ji na faɗi wannan tsarin koyarwa da muke so mu yi musu kan harkar na'ura mai aiki da kwakwalwa a yanzu haka za mu yi shi a maiduguri kuma za a yi shi ne a wajen duk faɗin maiduguri da kuma a ramat polytechnic za a kafa wannan cibiyar sannan za mu yi shi kuma a biyu wannan ta matasa ne wanda suke neman wannan hanyar na biyu muna da kamar da na faɗi yarjejeniya ta ita bankin industry da kuma na leadership world da muke yarjejeniya da su don a samo kudade wadda mutane za su samu mai da shi jari sannan su ci gaba da rayuwarsu ta hanyar kiwo akwai wata shirinmu da suke zuwa wadda za mu koyar da yadda za a yi kiwo na zamani to da su matasa ɗin wanda za a yi ma wannan ya za su akwai wani tsari da za su bi na samun wannan taimako? To, na shi wannan tsarin koyar da su ta hanyar na'ura ɗin dama mun sa shi a yanar gizo-gizo wadda sun yi applying da damansu sun yi applying a wannan yanar. kuma daga ciki ne za mu tantance mu ci gaba da koyar musu daki-daki na biyu wadda ba wannan ba ne harkarsu za mu sa musu wato iya irin wanda muke nema ko secondary ta gama ko university ko kuma baka yi makaranta ma ga baki daya za mu sa shi a rediyo kuma za mu sa shi a jarida wadda zai bayyana abubuwan da muke nema da kuma yadda za ka iya ka samu ka ci moriyar wannan tsari to malami na gaba matso ka yi tambaya ko wa alaikum salam Adamu Jibril ne ina da wasu tambayoyi da nake so zan wa shi chairman na North East Development Jan Toka. To Malam Adamu bismillah. Tambaya ta ta farko wato shine dangane da 'yan kasuwa. Kaga halin da muka samu kanmu a yanzu din nan hakika 'yan kasuwa Ah, kasance wato dan abin da yake hannun su biya kare ya ansa game da batun 'yan kasuwa kai wata tambayar an kana da ita to da kuma waɗanda suka yi karatu yaran mu matasa suna nan da dama waɗanda suke sun gama karatu kuma babu aikin yi kuma a sakamakon rashin aikin ya zama ya kasance a shaye-shaye da yara suke yi ya sa yara duk sun afka shi wanda daman yara suna wannan shaye-shaye ne don su ga cewa wato damuwar da take damu su nan ta dauke. Mana Adamu kafin ka zo tambayar da wannan mutumin da ya yi tambaya kafin ka karba ya yi tambaya game da matasa shi kuma Malam Tijjani ya bayana abin da ake mu matasa. Kana da wata tambaya ne idan ka saurari filin za ka ji eh, ansar ta. Manoman mu kuma. Mana Adamu ya haƙuri ban tare numfashin ka ba ya yi bayani game da manoma 'yan kasuwa matasa. To ba da ma na gode. Yawa mu ma mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ni ne alhaji usman ahmad manyama to alhaji usman muna jan ka yawa tambayan da nake so na yi da arewacin borno wannan dama daga kan jaki doki haka mutanen ne za su je kilomita uku gudu biyar wani ma kilomita bakwai za ka diba tukuna a samu ruwa dama tun lokacin da titina wannan na boko haram ya faru ma ba ruwa to yanzu tattashe da muna yi ana zuwa ko ina ma ana saya ma yanzu shi ma babu gonan tattashe ma to yanzu ko da mutane mu duk sun hijira wajen sun koma gare su ma wahala suna sa to yanzu wannan wannan commission din lantarki ta namu goma wannan ne ya shirya wani irin abu ne zai yi wa mu arewacin borno musamman su ne mu tambayan da muna yi don yanzu haka muna yin hijira ne mun koma gida din mun kasa me ne za mu yi a gida to wannan shine tambayan da mu yanzu muna fada yanzu haka mun koma gida da rayuwa mu din wahala ne kuma mutanen mu da sun zo nan wannan wanda sun yi karatu da basu yi karatu ma wahala ne muna sha to yaya wannan tambaya shine abin da nake so yayi <coughs> mai girma din shi tijani tun to Alhaji tijani gare ka. Alhaji Usman wato abin da yake faruwa duk inda na gaya maka cewa sojoji sun ce za a iya komawa a ci gaba da noma muna kokari mu taimaka yanzu kaman wata biyu da suka shige kimanin wata biyu da suka shige mun kai ai famfo mun kai iri da taki a wurare kamar su kukawa a cross kawa mun je mun bayar kuma muna da niyan ci gaba da irin wannan tsare-tsaren za mu ci gaba da tsarin noman rani da kuma noma ta damuna amma idan dai muddin mutane sun koma inda suke da muhabbi muna da tsarin kai musu kayan da za su ci gaba da harkar noma da za su To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. Muna godewa Malam Ali Mahmud da ya taimaka aka ɗauki wannan shiri a kan faifai. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla a da jimmai albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجي مدوككين سركي يا سوكد قرآني أدرن دائمة سونا ليلة القدر والنندري مي جرما والنندري ني وبنجي يتبتت cewa a cikin watan ramadana yake kasan kai matukan an amfani da eh, alkhairin da ke cikin wannan dare wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutum ya saya yayi ibada a ciki kaman wannan yayi ibada ne wata dubu daya a cikin rayuwansa mala'iku ko za su sauko da mala'ikan jibril tare da su da izinin ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne na rayuwa ne na arziki ne na haifuwa ne yana tabbatar da shi aminci ne kawai wannan daren har garin Allah ya waye ahal alfijiri ta bullo jama'a wannan dare yana cikin kwana goma ta karshe na watan Ramadan ubangiji Allah ka sa mu dace da shi ka sa mu saya mu yi ibada a ciki Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudiba wasa ba limamin Hausawa tafu Ghana To Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon na farko ya fito daga Bapa Haruna ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya mahukuntan Najeriya cewa su daina shura sakamakon binciken rahotannin da hukumar Amnesty take yi a kan al'umuran da suka shafi cin zarafin marasa galihu da hukumar take tsaguntawa domin mun san babu yadda za a yi hukumar ta fitar da rahoto ba tare da akwai kamshin gaske a cikin shi ba. Sai kuma sako daga Alhaji Abba Bafa Celade jihar Bauchi Najeriya ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yin marabus da mataimakin gwamnan jihar Bauchi ya yi a daidai lokacin da mu al'ummar jihar Bauchi muke buƙatar gudunmuwarsa. Hakika ga wannan mataki nasa bai muna daɗi ba da fatan uwar jam'iyyar apc ta ƙasa za ta gaggauta shiga cikin wannan ɗanɓarwar da ta kunno kai a jihar bauchi domin gano bakin zaren sai kuma sako daga kadora digaga ɗan fulani warji ya ce assalamu alaikum biyu hausa sojin da suka kama masu kashe mutane a jihar nasarawa da benue muna fatan za su ƙara bincike domin kama sauran mutane allah ya ƙara tona asirinsu sai kuma sako daga yusuf m Ramadan mai gombawa daga jihar gomben najeriya ya ce assalamu alaikum murya amurka hakika gurfanar da tsohon gwamnan jihar kano ibrahim shekarau da wasu mutum biyu a gaban kotu da hukumar efcc ta yi yayi daidai muna fatan efcc za ta ci gaba da yin aikinta sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga adamu aliyu ongulde da usman sarki ma'azu da kuma abdullahi majid shu'aib kanta daga rediyo amfani difa a jamhuriyar niger baki daya sun ce assalamu alaikum bi hausa a gaskiya ci gaba da sace mutane da wasu 'yan bindiga ke yi a yankin birnin gauri na jihar kaduna sam sam bai dace ba don haka alhakin gwamnati ne ta tashi tsaye domin ganin ta kare haƙƙin al'umma da ya rataya a kanta. To madala da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A takaice shugaban Amurka Donald Trump ya soke taron kolin da a da aka shirya za a yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ran biyu ga watan Yunin wannan shekara. A cikin wata wasikar da fadarsa ta White House ta sako a yau, Trump ya ce a bisa la'akari da irin matsanancin fushi da tsokana da ka nuna a cikin bayananka na baya-bayan nan ina ganin bai dace ba mai wannan taron ba. To madalla masu rauro kafin mai salama muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Sunu Garau ma'aikaci a ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Yobe bisa rasuwar mahaifinsa a wani asibiti a Kano. Allah ya ji kansa ya bada kuma hakurin jure rashi. To anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da al'asar za mu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya shirya da kuma injiniyan mu na yau Rob McLean nisar Sarfil hashin gumal ke cewa a huta lafiya. A dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa.